Sunana Maryam Laushi ina tare da Yaga Youth Initiative for Advocacy Growth and Advancement. Ki da sauran kungiyoyin matasa kun samu kun shiga har majalisar wakilai inda kuke buƙatar a rage tsawon shekarun takara a majalisar dattawa daga 35 zuwa 30 majalisar wakilai daga 30 zuwa 25. Me yasa kuke wannan tunani? Mun ga cewa a cikin Najeriya yanzu matasa sun sa ƙarfi suna aiki sosai. In ka duba ma mutane da yawa a cikin wayanda suka rike kujera a gwamnati yanzu masu taimakansu masu rubuta musu ma abubuwan da za su faɗa da yanda za za su kawo policies ɗin da zai taimake mu gyara Najeriya yawanci matasa ne suka yi aikin kuma an yi amfani da matasa sosai a lokacin elections in zaben 2015 matasa sun yi aiki sosai kuma mun ga cewa ya kamata a yanzu a haɗa kai da mu mu yi aikin gwamnati Maryam in kika duba kamar za iya cewa irin harkoki na tsara dokoki kamar a majalisar wakilai da dattawa za a so a samu masu shekaru ne masu yawa shi yasa aka tsara waɗannan shekaru ko kuma kuna ganin kamar za ku iya wannan aikin kenan. Ni a gani na zamu iya aikin nan saboda kamar yanzu a Najeriya daga ka shiga sha takwas za ka iya ka je ka shiga soja har za ka iya rike bindiga ka yi fada da ko su boko haram in ka shiga 21 za ka iya shiga contract akwai abubuwa da yawa da yanzu matasa ake sasa a ciki suna da company suna abubuwa muna yin abubuwa da yawa yanzu shi yasa muka ga ya kamata a hada da mu wani yankun jihar majalisar wakilai inda wannan kuduri na ya kai har karatu na biyu yanzu ana jiran yin na uku ne wace dabara kuka bi kuka shawo kan yan majalisar wakilai da ba wanda yake Kasa da shekara talatin a cikinsu a halin yanzu ina gani su ma sun san cewa lokaci ya fara canzawa gaba ɗaya a cikin duniya yanzu zaka ga mutane ana haɗa matasa cikin abubuwan da ake yi har a cikin gwamnati su da kansu ba wai mun yi wani ba mu samu matsala ba ma da su da suka gani suka ga cewa ya kamata yanzu a yi supporting abin nan shi ne suka sa baki a ciki kamar speaker din house of reps shi yakubu dogara shi ma ya yi supporting din akwai wata zanta da muke da wani dattijo alhaji musa yola yake cewa matasan nan su dinga lura mana sojoji matasa ne ma'aikatan gwamnati matasa ne duk yawancin kasan ma ya ce kusan fiye da kashi saba'in cikin ɗari matasa ne amma har yanzu yan wayannan mukaman kuna so sai matasa kun rika tsayawa kuna shiga cikin shugabanci ya ce me yasa ba za ku bar iyayenku sai sun mutu ba yadda ya faɗa kenan kafin ku binne su ya yi magana akan matasa suna ko ina da yawa amma gaskiyan shine a cikin ɗari saba'in na mutanen najeriya gaba ɗaya matasa ne maganan shine ya kamata ana haɗa abubuwa da mu ana haɗa baki da mu ana haɗa kai da mu saboda a taimake su a shugabanci mu ba wai muna so mu cire su bane gaba ɗaya muna buƙatar ilimin su da shekarunsu da suka yi aiki mu haɗa da namu a yi aiki mai kyau ba mamaki eh, za a yi fargabar ayin in ba matasa irin waɗannan mukamai yadda matasa ke da hanzari wajen watakila karambanin tara abun duniya motoci masu tsada gidaje da yawo ƙasashen duniya kamar ba ga zamanin da ake yaki da cin hanci da rashin wannan matasa ya dace su jira dai su ga yadda dattawa za su gyara abun nan kafin su shigo su ma su bada tasu gurma a cikin halayen da ka lissafa min ai akwai wayansu ma wayanda suka fi shekaru sun kai 60-70 suna irin wayannan halayen har yanzu to mu ganin mu ba wai shekarun mutum ba ne zai tabbatar cewa zai iya aikin da kyau ko ba zai iya yi ba a ganin mu in mutum yana da hankali yana da bi yana da kuma mutanen shi suna son shi zai iya aikin me za ki ce kan gwamnatin buhari kina jin tana tafiya daidai ko kuma akwai abin da kike so a daga mahangar matasa ta gyara ni gaskiya yadda na gani shi president buhari yana kokari da shi da vice president in shi da wayansun su dai a cikin su yanda suka samu nigeria ba da kyau shi aka same shi ba matsalolin dama sun yi yawa shi yasa nake gani kamar aikin shi zai dan mishi wuya amma kuma ni ba ni da matsala da yanda yake abubuwan shi kuma ina dan gani nan da shekaru ko biyu ko uku abubuwa za su gyaru da kyau